sunana fatima zarawa ahmed na kasance uwa mai yara guda biyu masu bukata ta musamman na tuna lokacin da na haifi yaro na na biyu wanda shine na farko a cikin yara na masu bukata ta musamman lokacin shekara ta dubu 2016 na haife shi abin ya bani mamaki saboda na kasance mace wacce bata wasa da zuwa wurin awun ciki amma duk da haka a wurin awon ciki ba a gano wata matsala da yaron nan ba har sai da na haife shi bayan na haife shi tafiya ta yi tafiya ba san akwai matsala ba sai da yaro ya kai wata biyu wannan ya matukar birkita mu ya birkita mana lissafi da ni da mai gidana. to a haka ne na zauna ne nazari na zauna na tsara wannan darasi domin a wayarwa mutane da kansu a faɗakar musu a kan mahimmancin yin wasu gwaje-gwaje da ya kamata ku yi kafin ku yi aure ma ya kamata in za ki aure ko za ka yi aure ka je kai gwajin jini akwai wani abu da ake kira genetic compatibility wannan shine wani gwaji na jini da ake yi na kwayoyin halitta domin a gane idan za ku iya samun haihuwan yaro mai bukata ta musamman a wannan darasi ne za ku ga yadda na yi amfani da wasu hanyoyi da matakai yadda na samu na shawo kan wannan ƙalubale sannan kuma za ku koyi yadda za ku kula da kanku ku kula da wa'annan yara masu bukata ta musamman za ku koyi hanyoyin da za ku bi ku kare kanku daga haifan yara masu bukata ta musamman sunana fatima zarau ahmad wannan shine lorewa ta arewa